rahim dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da kasai wanda ke jujjuya al'amura kamar yadda ya ga dama wanda ya sanya matasa su zama adon al'umma ya sanya su zamanto tsayayyu wajen gudanar da addinin musulunci da aƙida ingantacciya mun shaida shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da jujjuya al'amura kuma dalle mun shaida annai muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzonsa ne wanda kowa tarbiyyantar da mutane musamman iya tarbiyyantar da matasa da dasa matasa akan tauhidi da aƙida da riko da Alƙur'ani da sunnar sallallahu alaihi wasallam kira da amincin Allah su tabbata gare shi ta alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ba suna tunatar da mu ne abinda abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma ya faɗa ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa tarbiya ya dasa masa aqida ya dasa masa son Allah da sanin Allah da matsayin Allah shine inda yake cewa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi mankibi fa qala ya ghulam inni u'allimuka kalimati ihfazillaha yahfazuk wahfazillaha tajidhu tujahak har zuwa ƙarshe wannan gabar magana a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabi matashi ɗan shekara goma sha ne a lokaci bai cika shekara ashirin ba a lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya dafa kafadarsa ya ce masa ya gulam ya kai yaro mai tashi muka kalima kalimati ni zan sanar da kai wasu kalmomi ka kula da su ka ya ce masa ihfazillah ya fazu ka kiyaye Allah wanda zai kiyaye ka ihfazillah tajidhu tujahak ka kiyaye Allah duk inda ka dosa za ka samu Allah kuma za ka samu taimakonsa a cikin maganar sai ce masa wa'alam ka sani annal ummata duk al'umma gaba ɗayanta lawin tama'u da za su haɗu gaba ɗaya ala an ya zurruka da rufin sai sun cutar da kai sun hana ka kuɗi sun hana ka lafiya sun hana ka kaza dan ya zurruka illa bi shay'in ka kaba Allahu dai. ba su isa su yi wani abu ba sai abin da Allah ya riga ya sa zai sa ka a rayuwa walau ijtama'u ya ce masa da kuma za su haɗu gaba ɗaya ala an yanfa'uka akan cewa sai sun kawo maka abun da Allah bai tsara za ka samu ba so amfanar da ka yan ka illa bi shay'in ka katabahu Allahu lak ba za su iya fanar da kai komai ba sai da abun da Allah dama ya rubuta zai same ka za ka samu wannan abu da muke so mu dauka a cikin karantarwan wannan hadisi kadan daga ciki shine duk yadda al'umma suka kai ga sha'awan a zauna lafiya sha'awan matasa kan su yi hayaniya sha'awar kar a samu bore daga matasa da wuya a ci nasara in ba al'umma sun tsaya tsayin daka wajen karanta da matasan haƙiƙanin sanin Allah ba matasa su san Allah shine kawai maganin komai kaga ce inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka wanda bai samu tauhidi da aqida ya san Allah a cikin matasa ka hada shi bore ba ba abin da zai sace ya bore zai je ko ina wajen hayaniya ba banda Allah subhanahu wata'ala da bin Allah da abin da zai sa a gaba sannan jeti masa ka sani cewa in al'umma su haɗu a nan yana so ya nuna masa cewa samu da rashi da arziki babu wata barazana ta kuɗi da za a yi wa matashin da ya san cewa Allah ke bayarwa Allah ke hanawa a sashi ya je ya halakar da mutane ko ya halakar da kansu to abu da gaggama da za su ke yi kawai ko ɗaya an musu alƙawarin wasu kuɗi ne ko an musu alƙawarin wani ƙarya ko wasu abubuwa da gangan kuma sannan babu tauhidi ga aƙida cikakkiya a cikin zukatansu wannan shine kawai matsala haka da gwamnati da iyaye da sauran duk wanda ake jin cewa shi ne faɗa a jini da dukkanmu gaba ɗaya abin da muke bukata ne mu riƙe hannun matasanmu zuwa su inda ake karantar da tauhidi da aƙida da sanin Allah subhanahu kowane mahaifi sanar da ɗansa sanin Allah subhanahu ya sanar da ɗansa munin zalunci ya kuma sanar da ɗansa cewa kwaɗayin duniya ba shi ne ba ya yi taka tsantsan da duniya duniya za ta zo ta same ka in ka guje ta ta aci ka har wala a guje za ta zo ta same ka amma lokaci ne sai lokaci ya yi a yau an wayi gari da yiwuwa da cikin iyaye in ƴaƴansu suna da alaƙa da malami suna bin malami to za ka ji yawanci wasu iyayen suna ta sai me ka samu shi ma me ya samu kai kullum kuna nan kawai wai daukan karatu daukan karatu sai mu ga me za ku ci yaushe za ka gina daki kai aure yaushe za ka in dai dalibi yana gindin malami ko matashi yana gindin malami to sai ka samu ko yayunsa mata ko yayunsa maza ko iyayensa suna masa gori da cewa kuna nan kun biye wa malama ne to shi ma me ya samu amma in ƴaƴan mutum suna gindin inda suke kirari ana gindin wani mutum da yake barazana ba a san ta haramun ko sihiri ko tsafi yake yi ba in dai a nan ne aka ga ana albari suna nan tare da wane pa shi kenan wannan shine abun da muke ciki Doka ba a dasa wa ƴaƴa a ce to don haka wannan PN ko SN ko waye shi din idan ya ce musu ku je ku zuba da jikin wane shi kenan kawai sai su bi dama ba ba san ba su Allah ya fasa ba ba san eh zai Allah ta dirhu tuja haka ba kawai alƙawarin nerori idan ya musu abin da ba za su je su yi ba kawai da haka kawai rigima ne yanzu ana ta gobi kar ku je ku yi kaza malam hanya ɗaya ce kawai ku san Allah wanda shi ya san Allah ku sanar da matasa Allah subhanahu wa ta'ala su san aqida su san tauhidi wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa matasan sahabbai ba abin da suke sai abin da Allah ya dade haka idan kawai rididi ya hayaniya an bar matasa kawai dalibi sun yana sakandare da cikin lissafin miliyoyin kuɗi ba abin da yake yi wanda lissafi inda zai samu kuɗi ko da zai zubar da jinin wani inda zai samu kuɗi tunaninsa babu matsala an bar matasa su sha wasu abubuwa a yi menene iyayen suna alfahari wai iyayen suna da alaka da wasu amma idan mutum duk matashin da kagan shi yana alaka da yawan zuwa daukan karatu yawan zuwa kaza karshe sai ka samu ko babansa ya kore shi a gida ko babansa yana cewa a'a kaza sai in an samu baban masha Allah mai sanin tarbiyyar addini ne amma mafiya yawa abin da ake ciki kenan an fi zuwa samun matashi yana gindin wani wanda za a rinka ɗan barazana da kuɗi yana kirari ya zama ɗan kore ya zama ɗan kaza to wannan a nan ne za ka ga ba wanda zai ce masa komai babansa ba zai ce komai ba <coughs> yayinsu ba za su ce komai ba iyayensu ba za su ce komai ba saboda yanzu da su ake kole da su ake zuwa guri kaza ana ribibi ana shiga guri kaza ana hayaniya kenan ya zama mutum inda ake hayaniya ta fi yawa shi ne yake shiga zukatan matasa a madadin Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wallahi su an samu hayaniya a cikin wannan matasa duk abin da ya rinjaye a cikin zuciya shine zai fito a cikin gabbai saboda haka sun matasan da aka bar su cikin kore da ziga da hayaniya a nan aka fi sha'awan su zauna ana alfahari ana jin daɗi yanzu yake samun kuɗi hawa yanzu ya samu duniya Hab ta sun makale suna yin kaza daga ɗaukan karatu sai zuwa gurin wannan shine gorin iyaye da mutane da mafi yawan mutane amma waɗanda suka rike karatu suka jajirce suka tsaya a gindin malamai in sha Allah ta'ala zaka ga cikin nutsuwa wanda zai zauna a gindin malami rabbani wanda yake tarbiyyantar da shi addinin Allah yake tarbiyyantar da shi takatsantsan da duniya yake tarbiyyantar da shi sanin Allah yake tarbiyyantar da shi luzumtan masallaci yake tarbiyyantar da shi salloli yake tarbiyyantar da shi abun da ya kamata yake tarbiyyantar da shi girmama iyaye wannan shine matashin da zaka same shi na kwashi ko ba zaka same shi cikin hayaniya ba amma lokacin da kuka yi sake ƴaƴanku su je su haɗu da wasu mutane an wasu abubuwa da ake ganin ƴaƴan suna samu na duniya lahira an haƙura da ita to ku yi tsammani waɗannan 'ya'yan duk abin da aka sa su za su yi akan duniya saboda duniya ce kullum ake hiranta inda duk suka zauna to yanzu za mu je kuri kaza don mu samu mu samu kaza kaza a a kuri'ar mu ta yi faɗi a a yi kaza sannan ko mu samu mu mamaye kaza to wani ko baya yi mu a san yadda za a magance shi ko ku taka shi a san yadda za a yi ku masa kaza wannan shine ake ziga matasan ku su ji yau su ji gobe su ji yau su ji gobe kuma sai sun daina cin tausayin ku saboda mai saboda an gina su akan kwaɗayi an gina su akan rashin sanin Allah subhanahu wata'ala an gina su akan shi yasa da an yi wani yaya ne za su ga matasa kawai suna ta fita suna ta fita suna shiga inda za su halaka suna shiga inda za su halakar da wani amma duk matashi wanda ke gindin uba na gari ko malami rabbani wanda ya san sana'a ya san abun da ya dace ba za ka gani cikin hayaniya ba za ka gani cikin hayaniya haka hanya ɗaya mu ɗau tarbiyartarwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbai mu kamanta shi akan kanmu da zuriyanmu da kuma matasan da suke rayuwa a tabbatar musu cewa Allah shi ne Allah su san Allah subhanahu wataala a dasa shi a zukatansu matasa suna da sauƙin karɓar abu da suka ba su su a wanke take duk abin da ya burge su shi kenan sun yarda da shi yana za ka ga wani saboda burge su da yake yi zai iya cewa ku tsaya a nan ku in kar ku ci kar ku sha ya matasa za su aikata wannan saboda biyayya ga wannan kuma halittan Allah ta dan uwansu nawa ne daga cikin matasa aka ci musu ku bi nan suna ganin mutuwa a ba sa da baya bi in suke yi saboda sun yarda da wanda yake musu su bi saboda mai saukin wato kashiyar zuciya da wancakkiyar zuciya irin ta matasa wanda duk ya yage matashi a jikin mahaifinsa ya yage matashi a cikin al'ummarsa ya gama da ku ba ku tunani ba kar ku bari wani daga waje ya yage ƴaƴanku a jikin ku shi za shedan kullum kokari yake ya yage dan mutum a jikinsa tun daga ran da ake haifan ɗan ba za ka iya rike ɗanka ba sai ka dasa masa tauhidin ikon Allah sai ka dasa masa sunan Allah sai ka dasa masa karatun alqur'ani insha Allah duk inda je yana tunanin ka ko da mai zuciyar ka bata a hannun Allah Allah shine ke jiya zuciya in ka sa Allah a cikin zuciyar matashi to Allah ya wakilce ka ya dauke ma dawainiyar gaba daya saboda ka mika al'amarin a hannun Allah to sai Allah ya taimake ya ku al'ummar musulmai da yawa daga cikinmu sun watsa da tarbiyyar matasa wasu sun tsine wa sun tsine wa matasan anguwansu ya gaba da iyaye da abokan iyaye duk gaba su iyaye ne ya kamata dukkanmu gaba daya har mu rinka tsine wa matasan anguwa da sauransu a dinga addu'an alheri gare su ya ku bayin Allah gaba ɗayan mu musuba zuwa ga Allah subhanahu wataala mu jara abin da yake shine ya zama wajibi akan mu mu jara mu tsaya da addu'a da roƙon Allah da komawa ga Allah cikin hannun yanayin da muke ciki ya ku alwa musulmai ku sani muna cikin wani irin yanayi wallahi da za mu gane sirrace sirracen da muke ciki a yanzu na danjan da yake karkashin mu da mun yi kuka ba mu yi dariya ba da kuka ba mu yi dariya ba abubuwa da yawa da suke kewaye da mu da hatsari wanda Allah ya ke karewa da mun san yadda abun yake zahiri da mun koma ga Allah da duniya da mun yawaita addu'o'i muna cikin danja da hatsari duk kewaye-kewaye da ake yi ana kewaye ana ƙara kewaye mu muna cikin hatsari mu muna amma in mun koma ga Allah Allah zai warga duk abin da aka shirya mu yi addu'a mu tsaya mu koma ga Allah mu san Allah mu rike shi kowa ya kyautata zuciyarsa kowa ya yi gaskiya mu daina ƙarya, mu daina yaudara mu daina ha'inci mu daina rashin mutunci mu tsaya mu cika alƙawari, kar kai alƙawari ka zo mutumin banza kar kai alƙawari ka zama walakantacce kar kai tsammanin za ka iya walakanta bayan bawan Allah ka kwana lafiya kar kai wannan duk wanda yake da wannan tunanin har yanzu bai ma san shi waye ba kuma bai ma san Allah ba ba a walakanta wani a kwana lafiya so da ka kuri ke juna ku kyautata juna wa ku kyautata wa juna zato mazan ku da matan ku sannan manyan ku da yaran ku ku koma ga Allah mu koma ga Allah gaba daya muna cikin wani irin yanzu ne wuyan sha'ani ba sai an bayyana komai ba wallahi duk wanda yake da sani ya san ana cikin danja amma a tuba zuwa ga Allah a koma ga Allah mutuwa ba makawa za a mutu amma ba muna bukatun kyakkyawan ƙarshe ko ba ma bukatun walakanci ba ma bukatun a daidaita mu ya Allah ka kare a daidaita mu uba bai san inda ɗaya yake ba iya uwa ba san inda ɗaya yake ba uwa bai san inda ɗani yake ba ya Allah muna roƙonka Allah ka tausaya mana kar a yi mana wannan hayaniya ana shirye da irin wa'annan abubuwa ku bi da hankali a koma ga Allah shirye-shiryen ya wuce misali ku gyara matasa a san Allah a jasa alƙur'ani da tauhidi a cikin zukata kowa ya riƙe alƙur'ani kowa ya tuba zuwa ga Allah ba mu da kuje ganin nan ba wai da gangan bane shiri ne sanin wanda suka sani amma Allah subhanahu wataala shine Allah kuma mun san Allah shine Allah kuma Allah ba zai kyale ba an yi shiri ba a yi duk an jima ana shiri a wajen kasan nan Allah subhanahu wataala ya hana amma kwa sai kun ci gaba da addu'a sai mun ci gaba da addu'a sai mun tsaya tsayin daka sai mun kyautata wa iyaye sai mun yi biyayya wa iyayenmu ko da ba su da rai mu rinka yawaita musu addu'a za mu ji daɗi mu zo masu cika alkawari mu zo masu magana ɗaya ba masu walawala ba mu zo masu kirki ba mutanen banza ba mu zo mutanen kwarai ba shashashin mutane ba kar a yi shaye-shaye kar a yi abin da ba haka ba mu kai. kyautata mu. za mu ji daɗi wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah samu daɗi a daidai wannan lokaci mun san cewa ɗaya daga cikin mahaifiyar babban shehin malami sheikh muhammad kashir harun allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayuwar mahaifiyarsa jiya da magariba ko kusan magariba ke kusan biyar da rabi allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayuwanta a yanzu za a yi sanarta a masallacin bolari ko a higa hanyar ta sallah wata ila an doshi gidanta na dindindin makabarta inda za a kai ta wannan babban malami shehin malami mai da'awa da karantarwa a duniya gaba ɗaya bayan ma a ƙasa gaba ɗaya ganin cewa ya rasa mahaifiyarsa muna jaje ko muna mata addu'a Allahumma ighfir laha warhamha warfa darajataha fil mahdiyyin واخلفها في عقدها في الغابرين واكفر لنا ولها يا رب العالمين وافتح لها في قبرها ونور لها فيه يا رب العالمين يا ارحم rahimin. Iyayenmu Allah ya gafarta musu iyayenmu Allah ya fasaha musu cikin kaburburan su Allah ya sa mu cika da imani zuriyar mu Allah ya tallafa mana akan su Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu ya shiryar da iyalan mu mahassada Allah ya mana maganin su sun masu nufin sharri a kanmu a samiyar musu sharrin su kansu waɗanda suke nufin sharri da mu in a tsakanin suke Allah yi mana maganinsu. Allah ya ɗaiɗaita su in a waje suke Allah subhanahu wata ya mana maganinsu kar su samu shigowa cikinmu mu Allah ala kulli shay'in kadir Allah ka kare gidajenmu, ka kare iyalanmu ka kare zuriyanmu, ka kare mu da kariyarka ya Allah ka kare garinmu mu Gombe da sauran garuruwan musulmai baki daya innaka sami'un qaribun mujibu da'awat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 واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وخذوا الدروس والعبر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علم أصحابه وأحد أصحابه آآ آآ ابن عباس رضي الله عنهما حيث أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه كما أخبر بذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال يا غلام احفظ الله يحفظك واحفظ الله تجده تجاهك إلى آخر الحديث فلتتك الله في أبنائنا وبناتنا ولنتق الله سبحانه وتعالى في إخواننا وأخواتنا ولنعلم أننا بحاجة ماسة إلى إخراج التوحيد في قلوب الأبناء والبنات فاعلموا عباد الله إن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين واضل لشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم احفظ لنا شبابنا اللهم احفظ شباب الإسلام والمسلمين ووفقهم العمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ لنا أبناءنا وذرياتنا وأهلنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس واحفظ لنا بلدنا قمشي وسائر بلاد المسلمين وخذ بأيدي رؤسائنا لما تحب وترضى ولما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم